rahim Bazawara ce. Babi na hudu. Asabe ta kalli gefe da gefen ta ta ga babu kowa. Ta matso gab da hannu ta ce, Ni dai ban san ta ba, amma na ji ta ce wai fitar nan da kika yi ma tare da mijinta kuka fita. kuma na ga har cikin ɗakin maman biyu ta shiga da alama ko sun tattauna a kanki hanna na jin haka ta shaida hajiya sai luba ce matar alhaji hamza wato nan ma biyo ta ta don ta yi mata yadda ta yi mata a wajen shafin lalle kuwa ta yi sa'a da bata same ta ba wallahi da sai dai a fitar da ita daga cikin gidan nan a nakashe in wancan karan tana ganin tasiri ci to tabbas wannan karin ita ma a shirye take bata saurari asabe ba ta nufi ɗakinta ta buɗe ta shige abinta don yau ita ba ta kowa ma take ba tunda ta samu muradin ta iphone da harara asabe ta raka hanne sannan ta kwafa ta ce wallahi da ba don ban shirya komawa police station ba wallahi da ko kallo baki ishe ni ba amma yanzu ma za ta yi maganinta tunda har ta shiga gonarta ta ja ɗan lita har yana cewa ba don idansa ya rufe ba mai zai yi da ita sai yamma likis hanna ta fito tare da ɗaukar wanka cikin wani shegen les ɗinkin sosai ya zauna a jikinta tamkar in ta yi motsi za su yage sai ƙamshi take ga gam ta sa a baki tana tauna tana sanye da gilas ta kulle ɗakinta asma'u ta ƙofar ɗakinta wanda yake a rufe a wannan lokacin dama ɗakin shirgi ta shiga ta ɗan zauna da ta ga ta fara gyangyaɗi yanzu kuma ta gama baccin cikinta sai ƙugi yake mata shi ne ta fito zuba wa hannu idanuwa ta tana kallon tare da mamakin irin yadda ko da yaushe za ka ga hannu cikin sabuwar sutura ko su da suke matan aure ba za su nuna wa Hanna komai ba dan wani lokacin har cewa take zawarcin ma kamar ya fi zaman auren samun kuɗi sai kuma ta yi istighfari ta ce Allah ka yafin shi aure shi ne dai mutuncin kowace mace duk irin lalacewar gidan mijin kuwa Hanna tana zuwa za ta wuce ta duba Asma'u ta taɓa baki sannan ta ce duk abin da kuka yi ke da wannan matar da ta zo nema na na samu labari kuma ina so ki sani wallahi matukar kika kuma shiga sabgata ko kuka haɗa kai da ke da wata wajen yi min wani abun to tabbas za ki koma wajen DPO sai ki yi masa wani bayanin Hanna tana gama magana ta wuce ta bar Asma'u da shakar kamshinta. Asma'u bin bayan Hanna ta yi da kallo don ba ta da wani kuzarin da za ta iya magana ma. Hanna na fitowa suka yi karo da lantana. ai kuwa da sauri lantana ta ɗauke kanta don yanzu shakar hannu take saboda abin da ya faru don da ƙyar ta samu baban lawi ya haƙura amma sai da ya sa mata sharaɗi daina fita da kuma daina tara masa mata a gida hannu dariya ta sa ta kau da kanta tana faɗin ashe dai ana tsoro na munafuka kawai titi ta zo ta coge tana ta kallon motoci na girmawa wata haɗaɗɗiyar mota ce har ta wuce ta dawo da baya tare da tsayawa daidai gaban hanne ai ko hannu aka shiga karairaye karairaye wai ita ala dole ta burge wanda yake cikin motar wani alhaji ne ya fito cikin shigar alfarma sai zabga kamshi shi ma yake Na zagayo wajen da hannun take a tsaye sallama ya mata tare da cewa hajjaji barka da hutawa hanna ta yi farar da idanu sannan ta ce barka kare ta juyar da kai tamkar ba ta son magana da shi gyara tsayuwa ya sannan ya ce bai kamata a ce kyakkyawar mace kamar ke kina tsaye a hanya duk mazan duniya na kalle ki ba ko za ki shigo in sauke ki inda za ki je in babu damuwa hanne ta fara jan aji ita ala dole ga yar gayu ta ce ka bar shi akwai wanda nake jira zai zo mu tafi kaga bai kamata a ce na baka aiki ba daga haduwar mu murmushi ya sannan ya ce kar ki damu in dai ni ne babu wani aiki da zaki bani kawai ki shigo mu tafi kin ga shi ma na hutar da shi hannu aka yi murmushi sannan ta ce to kenan babu damuwa mu je na gode da sauri ya buɗe mata ƙofar ta shiga sannan ya zagaya shi ma ya shiga ciki ya tashi motar ya harba kan titi suna tafiya ya duba, hannu ya ce ina son sanin sunan hajjajin tawa Hanna aka yi wani sha'umin murmushi sannan ta ce, Suna na yana da tsada, amma tun da kai ne zan sanar da kai cikin sauƙi. Sunana Hanan. Wow, sunan ya yi tamkar yadda mai sunan ita ma ta haɗu. Kuma na gode da yadda kika sanar da ni ba tare da na sha wuya ba. Ni kuma sunana Alhaji Sani. Kuma ni cikakken ɗan kasuwa ne. Sai dai ban fiye zama a gari ba, na fi ƙarfi ga zuwa ƙasashe don haɓaka kasuwanci na. yanzu haka ma jiya na dawo gari kuma yanzu ma ina hanya ta ta zuwa wajen abokaina ina da mata ɗaya da kuma yara guda biyu gaskiya ba zan ɓoye maki ba ina ganin ki na jikin shiga raina kuma zan iya auren ki murmushi hanna ta sannan ta ce masha Allah Allah ya taimaka ya kuma ƙara tsarewa amma maganar aure yanzu daga haɗuwa ai ta yi wuri ka bari mu dan fahimci juna sai mu yi duk maganar da za mu yi alhaji sani ya murmushi sannan ya ce shi kenan hanan duk yadda kika ce haka za a yi yanzu dai ina zan kai ki ki faɗa min ko ina zan kai ki ni kuma zan kashe duk uzuri na na kai ki hanna ta murmushi tare da murnar banza ta samu dama akwai wani wajen sai da tsadaddun dogayen riguna da take so ta je amma bata samu wanda za ta ja ba amma yanzu tun da Allah ya kawo mata tsuntsu daga sama dole ta je ta kwashi rabanta nan ta shaida masa inda za ta je ai aiko ya karya kan motar sai ya nufi wajen da ta ce hajiya sai luba daga gidan sa hannu ta nufi gidan aminiyar ta hajiya mariya tana zuwa duk ta shaida mata yadda ake ciki har zuwan ta gidan da hannu ke yin haya Hajiya Mariya ta ce wanda da kika ce kika ga muhallinta dan wallahi in baki tashi tsaye ba tabbas za ta iya raba ki da mijinki. Hajiya Sailuba ta ce wallahi da ta raba da Alhaji Hamza wanda a yi biyu babu ni da ita kowa ya rasa shi. Hajiya Mariya ta ce to ayan aka yi biyu babu ke ce kika rasa ke da 'ya'yanki. Kawai dai dole ki tashi tsaye wajen kwato mijinki daga hannun wannan shegiyar bazawarar wallahi. Jiya Alhaji ya dawo daga Dubai. wallahi shi yasa nake jin daɗin tafiye-tafiyensa don da a gari yake da zama wallahi da yanzu wata ta fara neman saka min hawan jini yanzu ko kullum ba shi da lokacin kansa ma bare na wasu 'yan mata ko zawarawa hajiya sailu ta ce Awai ƙawata kina nufin Alhaji Sani ya dawo garin nan shine babu sanarwa. Hajiya Mariya ta yi murmushi ta ce ki yi haƙuri ƙawata aikin san ba ma haka da ke. Wallahi kin ga hadin nashi afa ban gaya miki ba. Muna hirar wannan annobar taki. Hajiya sailu ta ce muguwar annoba ma wallahi. ‘Yan cikin gidan da take ma ta haɗa su da mazajensu. Hajiya Mariya ta ce kuci wannan wata irin shegiyar mace ce. Wallahi ba su kama ta bane sun yi mata dukan mutuwa da da kanta za ta gudu ta bar musu gidan. In ban da hauka ma irin nasu taya za su zauna gida ɗaya da bazawara. Wayar Hajiya Mariya ce ta shiga ringin. Ta duba kiran ƙanwar ta ce Hadimatu. Nagawa ce tana faɗin sarkin rigima ya aka yi. Halimatu ta ce an wallahi da inda yake ki zo yanzu wajen Nasarawa fashin. Yanzu yanzu mun zo da saurayi saurayina naga abansa Amira shi da wata mace ta ci uban kwalliya sun shigo ciki kafada da kafada sai hira suke tana zabar kaya shi kuma yana tura mata basket. Wata uwar ashar Hajiya Mariya ta danno tare da miƙewa tana faɗin ya ganki ne ko bai ganki ba. Halimatu ta ce bai ganni ba dan yanzu haka ma ni na fito daga wajen. Hajiya Mariya kashe waya ta ta ɗauki mayafi tana cewa Hajiya Luba. Nima abin ya zo kai na wai abban Amira ta gani shi da wata budurwa sun je siyayya da sauri Hajiya Luba ita ma ta miƙe tana salati suka yo waje baki ɗaya Hajiya Mariya ko ta kan motar ta bata bi ba suka fita titi ta tara Nafif suka tafi duk gudun da Nafif ke yi gani take kamar ba tafiya yake ba jinta take kamar su tashi sama Hanna ta gama zaɓar duk abin da take so Alhaji Sani ya biya kuɗin suka fito. Halimatu tana ganin sun fito ta shiga kiran wayar Hajiya Mariya, amma ba a ɗagawa. Har su Alhaji Sani suka bar wajen Halimatu na tunna faman kiran wayar Hajiya Mariya ba a ɗagawa. Suna barin wajen nafif ɗinsu Hajiya Mariya na ƙarasowa. Ko gama fakin bai yi ba ta fito da sauri tana ƙoƙarin shiga wajen shafin ɗin. Halimatu ce ta hangota ta taho da sauri tana faɗin. ji kar ki shiga hajiya mariya ta tsaya tana dubanta da wani banzan kallo sannan ta ce halimatu kanki ɗaya kuwa ce min kika yi kin ga mijina da wata a cikin wajen fa kuma sannan yanzu ki ce min kar na shiga kina hauka ne halimatu ta ce wallahi na ga abban su amira da wata kuma ki tambayi Sadi shi ma shaida ne abin da ya sa na ce kuma kar ki shiga wallahi yanzu suka fito suka tafi har kiran wayar ki nake in sanar da ki amma ba kya ɗagawa Hajiya Mariya ta ƙundumo wata ashir sannan ta ce, Ta ya kika bar su suka bar wajen nan ba tare da na ƙara su ba? Halimatu ina so ki gaya min yadda yanayin yarinyar yake ko zan iya gane ta. Halimatu ta shiru tana nazari kafin ta ce, An ta gaskiya dai ta haɗu sosai, duk da ba ni tsayawa ne na kare mata kallo ba, amma sai da na ga yadda ta haɗu. Wata iriyar tsawa Hajiya Mariya ta daka wa Halimatu, tamkar mahaukaciya ta ce, ya ishe ni haka ni zaki dinka gaya wa cewar wai ta haɗu wallahi ko ita ce matar hular aini sai na ci ubanta in dai na kama ta da ƙyar hajiya sai luba ta rarrashi hajiya mariya suka bar wajen hanna kuwa suna fitowa suka tsaya a wani wajen cin abinci a nasarawa mai suna 2010 suka taho da shi har ƙofar gida alhaji sani ya kawo hanne tare da ƙara mata dubu hamsin wai ta sa data Hanna tamkar ta yi ihu dan daɗi. Irin wannan harka haka, ai ita kuwa kakarta ta yanke saƙa. Nan suka yi sallama a kan sai sun yi waya da daddare. Tana shigowa cikin gida ta samu Sunusu sai bala'i yake wa Asma'u, tamkar zai dake ta. Hannatin da ta kalle su sau ɗaya ta kau da kanta ta nufi ƙofar ɗakinta, cikin tafiyar isa da ƙasaita. Ga manyan ledoji a hannunta. Sunusu tuni ya dakatar da faɗa ya bi bayan Hannu da kallo. sai haɗiyar miyau yake asma'u na ganin haka wani kishi ya taso mata tamkar ta je ta sha ƙohan na ta daina numfashi kowa ya huta har ta buɗe ɗaki ta shiga sunusu bai daina kallonta ba sai da asma'u ta zungure sa firgigit ya dawo da kallonsa gare ta ya ci gaba da yi mata sababi Wanka Hanna ta fito ta yi sannan ta koma ta sa rigar barci bayan ta yi duk sallar da ake binta. Ga fanka ga kallonta tana yi. Ta buɗe leda ta fara yagar kaza tana kaiwa bakinta. Gefe guda kuma ta kunna data ta shiga chat. Hajiya Mariya tun suka rabu da Hajiya sai Luba ta dawo gida take famar kiran wayar Alhaji Sani, amma baya ɗagawa. Ƙarshe ma da ta kira sai ji tai ana mata bayanin a kashe wayar take. kai kawo ta shiga yi tana zagaye falonta cikin zuciyarta ji take kamar ana hura wutar azabar kishi Alhaji Sani bai shigo cikin gida ba sai goma da rabi na dare, abin da bai taba yi mata ba wato dawowa da dare, in har yana gari to kuwa zai dawo tun bayan sallar magariba, ba zai sake fita ba sai washe gari, amma yau shine da dawowa kamar wannan lokacin, tabbas ta tabbata yayi yi budurwa. Alhaji Sani ganin ya shigo Hajiya Mariya ko oyoyen da ta saba yi masa bata yi ba kuma kayan da ke jikinta tun safe da zai fita su ne yanzu ma su ne dai mamaki ya shiga yi dan ya san matukar yana gari hajiya mariya kullum cikin kwalliya take da kamshi ko da baya gari in ya kira ta bidiyo kal to ko da yaushe cikin kwalliya take ko kallonsa ba ta yi ba har ya ƙaraso wajenta yana cewa hajjaju na mutan makka da madina lafiya kuwa hajiya mariya ta galla masa harara sannan ta ce sai yanzu ta barka ka taho kenan Alhaji Sani ji yayi ya dan razana amma sai ya dake yana kallon Hajiya cike da ƙwarin gwiwa ya ce kamar ya kenan wacce ta bar ni na taho din Hajiya Mariya cike da masifa ta ce kana nufin ka ba kai aka gani ka je shafin da wata ba ai sosai ya razana da jin hakan amma da yake jaruman maza ne shi sai ya shiga cewa ni kuma to uban waye ya shaida miki ya ganni da wata a wajen shafin Ku fa mata ba kwa rabo da magana. Ke wanda abin ki ni yaushe nake da lokacin da zan kula wasu mata bare har na kai su shafin. Tsaki ya ja ya bar wajen yana tafe yana faɗa har ya hau sama ɗakinsa abinsa. Hajiya Mariya bin sa ta da kallo tana nazarin maganganunsa. Wanne mai gaskiya tsakaninsa da Halimatu? Nazari ta shiga idan gano waye mai gaskiya a tsakaninsu. Hajiya Sailuba tun da ta koma gida take jimamin abin da ya faru da ƙawar tata. Wato su yanzu maza in kana son ka zauna da su lafiya, sai dai ka tashi tsaye a kansu. Alhaji Hamza ne ya shigo gidan yana sauri ko kallon ta bai yi ba ya shige ɓangarensa. Bai fi minti goma ba ya fito cikin wata shiga ta alfarma, sai zabga ƙamshi yake yi, ya kuma zuwa zai wuce ta gabanta. Wata zabura ta ta sha gabansa tana faɗin, wajen wannan 'yar iskar za ka je mai zaman kanta. Alhaji Hamza ya kalle ta ya ce, In ma dai ina za ki ba damuwar ki bane ki bani hanya na wuce. Hajiya sailu ta ce, Wallahi babu inda zaka tafi a daidai wannan lokacin. Harara ya wurga mata ya ce, tunda kin haife ni, ai dole ki sa min doka. Ya bangaje ta ya fice abinsa. Zubewa Hajiya sailu ta ta shiga kuka tana tsine wa Hanne, tare da cewa ko ta halin kaka sai ta yi maganinta, tunda har ta shiga tsakaninta da mijinta. cikin dare hanna suna bacci kwata-kwata ta manta bata kulle kofar ta ba sai ji ta an kashe fitila an fara lalubar ta ana shafa mata a zabure ta bude idanuwanta sai dai duhu ta gani an kashe mata kwan ɗakin za ta yi ihu ta ji an rufe mata baki ana ƙoƙarin cire mata wandon jikinta to masu saurare bari mu dakata anan shirinmu na gaba